Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi, ya yi kira ga 'yan siyasar Najeriya da su yi koyi da 'yan siyasar farko irin su Chief Obafemi Awolowo, Dr. Namdi Azikiwe, Sa Abubakar Tafawa Balewa, Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato, Habad Makole da dai sauransu. A game da yadda sun yi siyasar su ta kishin ƙasa ba da gaba ba ba tashin hankali. Gwamna Abiola Ajimobi ya furta haka ne a jiya Talata a wajen bikin cikar Najeriya shekaru hamsin da uku da samun 'yancin kai daga da turawan mulkin malaka'u na Birtaniya a filin wasar Lekan Salami da ke Ibadan. Jimobi ya ce dole ne mu komawa tsohon tarihinmu da ƙoƙarinmu da kimanta sadaukar da kai da tarihin 'yan mazan jiya irin su Chief Obafemi Awolowo, Dr. Namdi Azikiwe, sa Abubakar Tafawa Balewa, sa Amur Bello Sardaunan Sokoto, Habatu Makwale da dai sauransu. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa. Biola a bitterness. Abiola Ajimobi ya ce ba mu son siyasa da gaba, abinda muke so shine siyasar ci gaba. Shi ko wanda ya zayyana launin tutar Najeriya, kalar fari ɗanyen haki fari da cijo tayo a kinkumi cewa ya yi. Ba a ya ce ilimin ƙasar da yake da shi a can baya ne ya sanya shi zaɓar wa Najeriya launin tutar fari ɗayan haki fari. Makaɗan rundunar 'yan sanda ta jihar jihar Oyo ta rika bada tawashe a wajen bikin. cikin waɗanda na yi fareti har da jami'an 'yan sanda masu aikin bauta wa ƙasa, ɗalibai, ƙungiyoyin 'yan kasuwa da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo, Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa da kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Janaral Jibirin sun halarci bikin. An ɗauki tsatsauran matakan tsaro a ciki da wajen filin wasar na Lekan Salami Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. idea.